الحمد لله الحمد لله أهل المجد والتقوى أحق من يعبد وأعظم من يتقى أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أخشى الناس لله وأتقاهم اللهم فصل عليه وعلى آله وأصحابه أولي الدرجات العلا وسلم تسليما كثيرا عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله جماع الخير كله وهي كنز البركة كلها وهي أكثر خصال المدح ذكرا في القرآن ما من خير عاجل ولا آجل ولا ظائر ولا باطن إلا والتقوى موصلة إليه ووسيلة له ودليل عليه وما من شر عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حرز منه أصل ودرع منه مكين بها يوصي الله الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هي دعوة الأنبياء وشعار الأولياء فكل نبي يقول لقومه ألا تتقون وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون والتقوى في أصلها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية ربنا تبارك وتعالى هو أهل التقوى هو الأهل وحده أن يخشى ويعظم ويجل ويكرم التقوى كما يقول عليه علي, علي رضي الله تعالى عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستحداد ليوم الرحيل وروي كذلك في ابن عباس رضي الله عنهما وتبلغ التقوى تمامها كما يقول أبو الدرداء حين يتقي العبد ربه من مثقال الذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ليكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله تعالى بين للعباد الذين يصير يصيرهم إليه أو مسيرهم إليه فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي كتاب الله عز وجل نعوت لأهل التقوى وإشادة بذكرهم ورفعة من شأن ورفعة من شأنهم وإطناب في وصفهم فالمتقون في كتاب الله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أقوى مسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ma'abucin girma kuma shi ne wanda ya cancanci a ji tsoronsa a dokokinsa shi ne mafi cancantar abuta masa Shi ne kuma mafi girman abin da ake jin tsoro a kiyaye muna gode wa Allah muna yaba masa muna gode masa akan ni'imomi da yayi mana muna kuma tuba zuwa gare shi muna neman gafarar sadar zunubanmu sannan mun shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ko a aikinsa na rububiya da halitta da gudanarwa ko a sunayensa da siffofinsa ko a haƙƙin abauta masu shi kaɗai kun kuma shaida har yanzu cewa annabinmu shugabanmu muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na allah kuma manzo ne na allah shi ne a cikin mutane babu wanda ya kai shi tsoron allah da kiyaye dokokin allah muna roƙon Allah ya ƙara masa sadaki da shi da mutan gidansa da zuriyarsa da matansa da kuma sa'abbansa ma'abuta daraja mafi ɗaukaka kuma ya amintar da su amincewa ya ku bayin Allah ne muku wasiya tare da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka wato mu kiyaye dokokinsa sannan kuma mu sani shi tsoron Allah kamar yadda muka fassara ta ƙawa? ita ce matattarar alheri baki ɗayansa duk wani alheri to ya tattara yana ƙarƙashin bin dokokin Allah da kiyaye abin da Allah maɗaukaki ya hana tsoron Allah shi ne taska ta dukkan wata albarka duk abin da kake so ka samu a duniya na alheri to ya tattar abun kiyaye dokokin Allah da tsoronsa duk wani abu da kake so na albarka to ya tattara a cikin wannan abu wato tsoron Allah da kiyaye dokokinsa duk cikin alkur'ani babu abin da ya samu yabo irin tsoron Allah babu abin da siffar da ake yawan ambata ta saboda ta kunshi musuluncin gaba daya tauhidin a ciki yake sanin halal da haram da kiyaye dokoki duk a ciki suke saboda an ce takawa kamar da za mu zo mai bayani shine mutum ya kiyaye kansa daga azabar Allah kiyaye kai daga azabar Allah kuwa ya kunshi bauta wa Allah shi kadai da yin da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam tare da kiyaye haram da halal Allah ya ce abu kaza halal ne ka kudirci cewa halal ne kada ka haramta shi Allah ya ce abu kaza haram ne ka kudirci cewa haram ne kar ka halatta shi aikata kuma ka aikata halal ka nisanci haram to duk waɗannan abubuwan su ake cewa ta kawa. babu wani alheri na gaggawa ko wanda aka jinkirta nan gaba alheri ɓoyayye ko bayyananne sai face aka samu cewa ta takawa ita ce hanyar zuwa ga wannan alheri hakanan babu wani sharri sharrin nan na gaggawa ko kuma sharrin da zai zo nan gaba koyayyen sharri ne ko bayyanan ne sai face za ka samu cewa taƙawa ita ce makari daga wannan sharrin don haka duk alherin da kake so ya bawon Allah ka neme shi ta hanyar ta ƙawa? ka kiyaye dokokin Allah ka bi Allah sau da ka so kuma ka bi manzansa sallallahu alaihi wasallam da takawa Allah ya umarci mutanen farko da na ƙarshe da Allah madauki ke gaya mana a suratun nisa walqad wassayna alladhina otun kitaba min qablikum wa iyakun taqullah wasiyar Allah shi ita ce a ji tsoron Allah ma'ana a bi dokokin Allah a kiyaye umarninsa in yi umarni cewa a yi kaza to a je a yi in yi hani da wani abu to a hannu sauran Allah har yanzu wato takawa ita ce da awar annabawa dukkan annabawan Allah suna cewa mutanensu ala tattaqun ba kuma kiyaye dokokin Allah ba duk annabawa in sun zo abu suke faɗi kenan wa ubudullahi ma lakum min ilahin ghayr kuma su ce musu ala tattaqun ba kwa ji tsoron Allah ba ku kiyaye dokokinsa duk wani annabi to yana gaya wa mutanensa wannan sannan kuma ita ta kawa nan ita ce babbar alamar waliyan Allah waliyai salihai mutanen kirki mutane na gari alamar su babban abin da suke ji da shi shine tsoron Allah domin dama Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم allazina amanu الذين آمنوا وكانوا يتقون siffarsu ita ce waɗanda suka yi imani kuma suka kasance a rayuwarsu masu bin dokokin Allah ne masu tsoronsa. Takawa, Saidina Umar ya siffanta mana kamar yadda yake tambayar Ka'ab siffanta mana da ake nufi da takawa yake ce masa baka taba tafiya bane cikin wani wuri wanda yake akwai kaya a cikinsa yace ya taba yi yace to ya kake yi yace ina kiyayewa inda za ɗauka fata in dora sai na tabbatar da babu kaya a wurin sannan in dora to wannan shine takawa haka a rayuwarka duk inda za ka taka don an ce takawar a nan fassara ce ma'ana ce abin nufi duk abin da za ka ce da bakinka duk abin da za ka yi da hannunka duk abin da idanka zai gani duk abin da kunnanka zai je duk inda kafarka za ta taka ta je duk inda gwiwarka za ta gurfana to ka duba ka gani wuri ne da Allah zai yarda da shi magana ce aiki ne da Allah zai yadda da ita ko aiki Allah zai yadda da shi ko ko aiki ne da Allah zai fushi da shi ko ko magana ce da Allah zai fushi da ita to idan Allah zai yadda da wannan maganar ko wannan aikin to je ka aikata Shi ne ma'anar ka sanya kafarka a gun da babu kaya in ko wani abu ne da Allah zai fushi da kai a dalilinsa to maza maza kaya shi a wurin karka dora kafarka ma'ana faɗa in na faɗa ne kar ta aikata in na aikatawa ne Aliyu bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu haka na arwaito da Abdullahi dan Abbas yana faɗin cewa takawa ma'anarta ita ce al-khawf min al-jalil wal amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yawmir rahil ma'anar shi ne ka ji tsoron ubangiji shine alkhawfu min aljalil min asma'illahi ta'ala aljalil kaucewa ko tsoron Allah maɗaukaki, sannan kuma aiki da abin da aka saukar shine alƙur'ani sannan kuma da wadatuwa da kaɗan, kaɗan ɗin da Allah ya hore maka to kai haƙuri da ita wannan shi ake ce makana'a shine wadatar zuci zuciyarka ka raba ta da kwaɗayi ka raba da hankoro da akilo da hangen abin da ke hannun wani da zarmiya da leƙe-leƙe da miƙa wuya kana hararo abin da ba haƙƙinka ba kana neman sai ya same ka ka wadatu da abin da Allah ya baka wannan ba a ce ana nufin karka nema ba ka ci gaba da nema amma karka ɗauki na wani karka saci na wani karka zambaci wani duk abin da ba naka ba ka kiyaye shi wannan shi ake nufi da kana Allah ya baka kaɗan ka yi haƙuri sai ka ga Allah yana buɗe maka yana ƙaro maka yana ƙara maka muna roƙon Allah ya ƙara mana walista idadu liyaumin rahil daga cikin ma'anar kuma ta ƙawa shirin ranar tafiya tafiya ina tafiya gida tafiya makwanci tafiya makoma tafiya gidan da shi ne na asali wannan inda muke zaune yanzu zango muka yi mun fito daga wani wuri za mu tafi gidanmu gida kuma in an koma Allah ne ke raba makomar sakamakon aikin da muka a wannan zangon sun kayi aikin alheri kana da gidan daɗi shine gidan aljanna kuma in an shiga ba a fita in kuma kayi mummunan aiki to kana da gida ɗayan inda ba daɗi gidan azaba gidan ukuba gidan takura gidan kuna kuma ba za a fita ba Inda mutum ya shiga ba imani to ba zai fita ba kaga mutum ya shiga wuta ya fita to akwai imani tare da shi an azabtar da shi ne Allah bai so gafarta mana karon farko bai so gafarta masa karon farko ba ya shigar da shi ya azabtar da shi sannan ya cire shi ya sanya shi aljanna saboda imaninsa to kai shirin wannan rana da zaka haɗu da ubangiji haɗuwa da ubangiji kuma babu makawafin an yi ta babu maguda babu matsera ba wanda zai sanya wata riga ya kare ka ba aljihun wani da za ka shiga ba mai tsayawa ya banke banke ya ce ba za a taba ka ba babu wanda ya isa ran kiyama ba mai wannan karfin ba mai wannan ikon kai kadai za a tambaya akan aikinka in kai aikin kirki ka samu daɗi in kai aikin banza kuma ka samu azabar Allah ya takawa tana kaiwa matukarta kamar yadda abu darda yake faɗi yayin da bawa zai zama zai kiyaye komai ƙanƙantar abu ya kauce masa har ya zama cewa ya rabu da abin da yana ganin sa halal ne don gudun kada ya auka cikin haram wannan shine halin salihan bayi waliyan Allah mutanen kirki su abinda yake halal ma barinsa suke don kasu fada cikin haram irin mu bane mutanen zamanin yanzu in an maka fatawa ma cewa abu kaza haram ne nassi an gaya maka haram ne sai ka ga mutum yana bibiyar malamai yana yawo yana bin wai malamai masu sauki-sauki ko za su yi masa fatawa da za a ɗan sauƙaƙa masa shi ba zai ji tsoron Allah cewa an ce abu kaza haram ba ne ba a so yake malami ya halatta masa ya sauƙaƙa masa su magabata a da mutanen kirki salihan bayi abu ko halal ne in suka ga zai kai su zuwa ga haram to sai su rabu da shi ya Allah ka sanya mana tsoronka har cikin zukatanmu Allah maɗaukaki ya siffanta mana a cikin alƙur'ani halayen masu tsoron Allah ya gaya mana ɗabi'unsu ya gaya mana siffofinsu daga cikin siffofinsu akwai cewa su ne masu imani da gaibi والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون سنما في إيماني دا غيبي لأكني في الإيماني دا غيبي إيماني دا دك أبن ba a gani. wannan ita ce siffar masu taɗawa ta farko da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani saboda ne saboda imani da gaibin nan yana cikin shine ginshikin komai babban gaibi shine Allah Allah ba ma ganin sa a nan duniya amma akwai shi Allah ba ma ganin sa amma ya san me muke yi Allah ba ma ganin sa amma shi yana ganin mu imani da wannan abin da baka gani shine ginshikin wannan imani shi yasa ake ce masa dama imani in ka ce ba za ka yi imani da wani abu ba sai abin da kake gani da wannan idan na duniya to ai shi Allah da ya halice ka shi ya maka wannan idan na duniya wanda iya abin da za ka iya gani da shi shine abin da yake tare da kai a duniya ashe abin da baya cikin karfin abin da wannan idan naka zai iya ɗauka to ya fi ƙarfinka in an baka labari annabi ya zo daga wurin ubangiji cewa Allah ya aiko shi da littafi cewa akwai ranar ƙarshe ku yi imani akwai annabawa sun wuce ku yi imani akwai littafai an saukar ga ƙur'ani yana tare da ku kafin shi an saukar da wasu ku yi imani akwai mala'iku suna nan su ne manzannin da Allah ke aiko su zuwa da bayansa ku yi imani manzan Allah sallallahu ya gaya mana in an mutu akwai tambaya a kabari ka yi imani manzon Allah sallallahu salama ya gaya mana za a yi azaba ga wani a kabari yi imani za a ni'imtar da wani buɗaɗa masa kabarinsa a bashi arziki yalwatacce shi ma ka yi imani kafin tashin alkiyama abubuwan da za su faru duk manzan Allah sallallahu salama ya bamu labarin abin da Allah ya gaya masa to shi ma ka yi imani to wannan sai daga cikin siffofin masu takawa kenan daga cikin siffofin su har yanzu Allah madaukaki ya gaya mana su ne alkawimin alghaiza masu kame fushi Ɓacin rai baya rinjayar su su aikata abin da za su zo su nadama suna matsi fushi shi sa aka kira shi alkazm kazm shine ka dage ka cije ka matse, ka danne a lokacin da kake tsananin fushi da aka ɓata maka rai to kai haƙuri ka danne fushin nan kada ka kai mali kada ka kai zagi kada ka auna wa mutum a shari'a ka nutsu ka kwantar da hankalinka ka yi haƙuri duk yadda aka kwata maka sai aka cima mutunci bisan nusannu ka kwantar da hankalinka siffar masu da'awa ita ce wannan wal qazimina wal'afina ghaiza anin nas kuma masu afuwa ga mutane duk wannan yana cikin alƙur'ani Allah maɗaukaki ya gaya mana kuma har yanzu ya ce wallahu yuhibbul muhsinin sai ce walladina idza fa'alu fahishatan sune kuma waɗanda in suka aikata alfasha wani mummunan aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su zakarullah sai su tuna Allah su tuna Allah yana nan su tuna Allah yana ganin su fitina Allah ya san me a zuciyarsu fitina suna da ubangiji shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari duk mutumin da ya zunubi in ya tuno yana da ubangiji ya koma gare shi ya tuba to Allah zai gafarta masa Allah zai gafarta masa haka karka yanke kauna daga abin da kake aikatawa na zunubi ka koma ka tuba zuwa ga Allah zakarullah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafar zunubansu suna cewa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ay la ahad yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta dhunubai in ba Allah ba yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kuma ba sa dogewa akan abin da suke aikatawa alhali suna sani wannan siffa ce daga cikin siffofin masu takawa sannan ta gawa da ita Allah yana buɗe wa mutum tarik zan ambata mana cikin fa'idojin gawa cin mutum ya ji tsoron Allah to Allah yana buɗe masa ƙofofin alheri yana sanya masa haske a zuciya yana sanya masa abin da ake cewa alfurkan. ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha Allah kun furqana يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ya ku waɗanda suka yi imani in kuka bi dokokin Allah kuka ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku alfurqan menene alfurqan Allah zai sanya maka wani ma'auni da za ka rika rabewa ka tantance a fayyace kanin abin da yake daidai ka bi ka aikata da abin da ba daidai ba ka kauce kar ka aikata daga in ka ji tsoron Allah Allah zai kimsa maka wannan haske a zuciyarka hakanan ya faɗi a cikin suratul hadid a ƙarshen ta, yi utikum kiflaini min rahmatihi Allah maɗaukaki zai baku taso biyu na rahamarsa sannan kuma wa yaji allakum nuran Allah zai sanya muku haske na biki wanda za ku rika tafiya da shi kaga duk inda aka ce za a baka haske hasken da za ka rika tafiya da shi ana za ka samu haske na shirya ba za ka bata ba in ka ji tsoron Allah da haka a wajen gaskiya ka yi gaskiya a wajen duk mu'amalarka ka yi abin da yake da kyau me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin nan mashhuri da kuka haddace a cikin qabaunan nawawiyya ya ambata mana wasu abubuwa uku wannan shine sirrin da yasa ma al-Imam nawawi ya sanya wannan hadisi a cikin arba'unan nawawiyya hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan abubuwa uku ittaqillaha haythu ma kunta ittaqillaha haythu ma kunta sai ce ne wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha sannan sai ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan waɗannan abubuwa uku malamai suna cewa kansu aka gina musulunci ginshikin musulunci ya tattara a kan waɗannan abubuwa ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah duk inda kake a ɗakinka a wurin aikinka a kasuwarka a teburinka a shagonka a duk inda kake ka kiyaye Allah ka san yana ganinka ka san duk abin da kake ke yawo a zuciyarka ma ya sani don haka ka bauta masa shi karkai shirka da shi kuma ka nesanci duk abin da zai sa ya fushi da kai abu na biyu wa bi atal hasanata in kai mummunan aiki to wannan mummunan aikin bi bayansa da kyakkyawa wannan kyakkyawan zai shafe wancan mummunan kaga kenan in ka tsaya da takawa kuma sannan kana tuba kana aikata mukaffirat ayyukan da suke kankare maka miyagun ayyuka to ka samu kyakkyawar alaka da Allah waɗannan biyun farko alaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa ka ji tsoron Allah ka bauta masa shi kaɗai kuma ka rika tuba in kai mummunan aiki abu na uku Shi ne abin da ya gina alaƙar tsakanin bawa da bayin Allah ‘yan uwansa sai ce wa khaliqin nasa bi kulukin hasan kai mu'amala da mutane da ɗabi'u masu kyau duk abin da kake so ai maka to shi za ka yi wani ka bari abin da ba ka so wani ya yi maka kai ɗin kai wa wani wannan wani malamai suka ce ko ƙarami ne ko babba ne ko mahaukaci ko mai hankali ko namiji ko mace duk abin da kake so a yi maka rayuwa to irinsa za ka yi musu ko da mahaukaci ne kai masa mu'amala da abin da kake son shi ma duk rashin hankalinsa zai maka irinsa kun ga ashe ce sa malamai suka ce kai wannan hadisi ya tattara mana musulunci baki ɗaya Alaƙa da Allah da kuma alaƙa da bayin Allah Allah muke roƙo ya taimake mu akan kyautata alaƙa da shi sifofin suna da yawa zan takatare a ƙarshe in faɗa mana daga cikin ko guda biyu ko uku fa'idojin taƙawa daga cikin fa'idar taƙawa shine Allah zai soka inna Allah yuhibbul muttaqin wani abu da zai baka mamaki ko sha'awa a cikin alkur'ani wuraren da Allah ya ce inna Allah ya suna da alaka da wani abu mai muhimmanci shine kiyaye alkawari kiyaye alkawari Allah madaukaki yana da ya faɗa da ya magana akan yadda manzon Allah sallallahu da mu'minai za su yi mu'amala da mushrikai mushrikan makka kafirai da su imani ba sai Allah ya ce illal ladina ahadtum min al mushrikin sai waɗanda kuka yi alkawari da yarjejeniya da su kuka yi agreement da ku da su daga cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'an sannan ya zama ba su tauye muku komai ba na alkawari walam yuzahiru alaikum ahadan sannan ba su taimaka wa kowa akan ku ba sai Allah ya ce fa mu ilaihim ahdahum ila muddatihim cika musu alƙawarin su zuwa time din lokacin da kuka yi sai Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin kuri na biyu Allah madauki yana cewa bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ya ce ku saurara a'a duk wanda ya cika alƙawari wattaka kuma ya ji tsoron Allah sai Allah ce fa inna Allah yuhibbul muttaqin haka daga cikin siffofi manya na rayuwar mutum musulmi shine in yi alƙawari ya cika shi yana cikin abubuwan da suke ɗaukaka masa daraja abubuwan kuma da Allah subhanahu ta'ala zai sa a gan shi gobe kiyama cikin ɗaukaka da kuma wato aminci siffa ta gaba daga cikin siffofin masu takawa ko in ce samara amfani da fa'ida ita ce Allah maɗaukaki zai sanya mutum ya samu rahama wa rahmaci wasu a kulla shai fasa a tubuwa illazina ya taƙo Allah ya ce rahamata mai yalwa ce mai faɗi ce kuma na zan wajabta ta ta samu allazina ya taƙo masu tsoron Allah sannan daga cikin fa'idar tsoron Allah mutum zai zama Allah yana tare da shi inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoron Allah kuma masu ihsani masu bautar Allah kamar suna ganin Allah ko da ba sa ganin Allah to Allah yana ganin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك الله كقارا من تكوى أزكاتهم يا الله كفن يا مسكين باينك ما سطورنك ما سبين دوكوشنك masu sanin ya kamata masu mu'amala da kai mu'amalar da ta cancanta masu tsoronka su auka cikin abin da zai haifar musu da fushinka ya Allah ka sanya mu cikin sa an bayinka ya Allah muna roƙonka rahamarka Allah ka yalwata mana ita ya Allah muna roƙonka tawfiki ka ba mu gamdakatar cikin ƙauli da fi'ili duk abin da za mu faɗi Allah ka ba mu dacewa duk abin da za mu aikata ka ba mu dacewa ya Allah ka bamu damuna mai albarka Allah kuma ka ɗauke mana damuwa cikin daminar dukkan abin ya lalata mana wani abu ya Allah ka sauƙaƙa mana duk wanda ya samu wani abu na tawaya ko baraka ko lalacewar wani abu ko gidansa ya Allah muna roƙonka Allah ka mayar masa da mafi alherin abin da ya hasara ya Allah ka bamu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali nasarar da ake samu akan masu yaƙar masu ta da hankalin mutane a wannan ƙasa da Allah muna roƙonka Allah ka kara wannan nasara Allah ka taimaki sojojinmu Allah ka taimaki 'yan sandanmu Allah ka taimaki ma'aikatan tsaro kowane iri da masu uniform da marasa uniform wajen dukkan aikin da suke yi na tabbatar da zama lafiya Allah ka ba su haɗin kai da ƙarfin zuciya da ƙarfin kishin ƙasa wajen aikin nan da suke na ba da tsaro Allah kuma ka tsare su daga sharrin masu sharrin da za su iya cin musu ya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka fara dora su akan tafarki Allah ka yaye musu damuwa Allah kuma ka biya musu bukatun su na alheri dukkan abin da zai sa su da amanar su Allah ka taimake su akai dukkan abin da zai lalata musu lamari Allah ka kawar da shi wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah